jia kwazo nyanya na hwa ba biya ciwora ba yi wa ta ba ka muke mamaki ko mu ta da ma jiha ne ko kuma muna na jiha ba mu shina ba saboda rashin taimaka mana ko da su ɗaya gwamna zo ya duba mu bai taba yi ba to wannan abu shine ke ba mu mamaki da gwamnatin jihar Taraba Allah a kawo mana tallafi a yi a ƙasar Ukari a taimake mu zuwa a kwana gabaci ɗaya. Wasu 'yan gudun hijira ke nan da rikicin Wukari raba da gidaje inda yanzu ma suka warwatsu a ciki da kuma wajen jihar Taraba. Su dai waɗannan 'yan gudun hijiran na ma zargin gwamnatin jihar da nuna musu shakulatin bangaro game da halin da suke ciki a yanzu wanda don haka ne ma suka mika kokon su ga shugaba Buhari da a kai musu ɗauki. Alhaji Ali Shehu na asalin garin Wukari ne ya ma bayyana min halin da suke cikin yaranmu ba su makaranta yaranmu muna cikin matsala abin da za a ci ma zama hatsari mu ba mu ji daɗin irin rikon da gwamnatin taraba ta yi mana ba ta ɗauke mu kamar mu ba mutane bane kamar mu ba 'yan najeriya bane kuma ba 'yan taraba bane ba mu sani ba domin mu nan ta zo ta turo kwamiti an zo an yi zama da mu a kwatas mun tara jama'a sama da dubu goma sha jama'a da suka haɗu a wurin kowa sani yawancinmu ba mu da gidaje an ƙona gidanmu an rusa gidajenmu za mu je mu zauna a ina ne daga lokacin zuwa yanzu an yi fada kusan bakwai ko shida lokacin da aka zo aka yi magana saboda haka mu muna ganin yaudara ne kawai ba gaskiya a ciki fatan da muke shi muke kira muke nima shine mu muna neman gwamnati ainihin gwamnatin tarayya shugaban kasa muhammadu buhari ya duba wannan al'amarin da yake cikin ukari ya san ukari shi ba bakon ukari bane ya sani saboda haka muna kira shugaban kasa ya sa ido akan abubuwa da ya faru da mu a taimaka mana yara da suke zaune kara zube ba makaranta mu samu yaran mu su je makaranta mu samu mu koma muhallinmu domin duk abin da muke mu ma muna so mu koma inda muke saboda haka mu kukan da muke kenan to ko me yasa yan gudun hijiran ba sa son komawa yanzu ganin cewa hankula sun fara kwantawa gare ta bakin ɗaya daga cikin shugabannin yan gudun hijiran sunana alhaji ahmadu saloe mataimakin shugaba na 'yan gudun hijira daga wukari zuwa mutum biyu an yi faɗa ɗaya ɗaya ɗaya har goma babin da aka yi zaman lafiya shi ne muke so mun je mun fara aikin gidajenmu a wukari da za mu koma ni dinnan da nake magana da kai na je na fara aikin gidana amma an ji an rusa to kaga wannan har yanzu ba halaman zaman lafiya kuma duk abubuwan da ake ba abu ɗaya wadda gwamnati ta yi a kai game da wannan abubuwa da ke faruwa da kisa da ƙona gidaje da kwashe dukiya da duk abubuwan da ake ba ɗaya abin da muka ga gwamnati ta yi mana kai. To sai dai kuma na ta bangaren gwamnatin jihar Taraba ta ce tana ma sane da halin da waɗannan 'yan gudun hijira ke ciki a yanzu kuma tuni ita ma ta mika gogobarar ta ga gwamnatin tarayya domin neman ɗauki. Mr. novalga dan Habu da ke zama babban sakataren hukumar bada agaji ta Taraba ya ko bai na kokarin da gwamnatin jihar ke yi game da 'yan gudun hijiran ukarin. ita gwamnatin ba ta doki kyakkyawan mataka akan wannan abubuwa aka samu compiling repeated reports ma inda idps nan suke a kowane local government jiya muka gama report nan an kai ma gwamna don zai wuce su zuwa abuja yau idan allah ya da za a samu taimako sosai haka ina roƙon yan gudun hijira su kara kuri zai da kara kuri domin ita federal government ta doke matakai mai kyau idan allah ya da za a samu taimako da zai kawo masu soki duka shi dai wannan rikici yanzu haka ma ya da wasu yankunan kudancin jihar Taraban tamkar kufayi wanda kuma da alamun za a ɗau lokaci kafin lamura su koma daidai. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.